أنه قال دخلت على أسماء دخلت على أسماء وهي تصلي فسمعتها وهي تقرأ هذه الآية فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم فاستعاذت فقمت وهي تستعيذ فلما طال علي أتيت السوق ثم رجعت وهي في بكائها تستعيذ كيف لا يكونون هذا حاله كيف لا يكون هذا حاله صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه رضوان الله تعالى عليهم مع القرآن حين سماعه وقراءته وقال ربهم جل وعلا ووصف أهل خشيته معه الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يذلل الله فما له من هاد فالقرآن عباد الله يؤثر في قلوب أهل الإيمان فيزيد في خشيتها من ربها وتزداد له خشوعا وخضوعا وتقربا وانقيادا ورهبة وخوفا وحبا وإجلالا وتعظيما وتقديسا قال الله عز وجل قال الله عز وجل في أواخر سورة براءة مبينا هذا التأثير للقرآن وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون كيف لا يكون كيف لا يكون هذا هو حال أهل الإيمان عند سماء القرآن وعند قراءته والله جل وعلا قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم an yakhussahum min baini khalqihi bimazidi ta zikirin bihi faqala fi surati qaf fadhakkir bilqur'ani man yakahu man yakhafu wa'id kayfa la yata'atharun wa kayfa la yataghayyarun fayahilluna mahalla sayyi'ati alhasana wa yutbi'una at-ta'ata bit-ta'ah wa hadha alqur'anu kalamu rabbihim wa khaliqihim ومالكهم ومدبر أمورهم وشؤونهم رحمان الدنيا والآخرة ورحمهما هذا القرآن الذي لو أنزل على الجبال الصم الصلاب الشامخة وكانت تعقل ما فيه من الوعد والوعيد لتصدعت وتشققت خشية من ربها ورهبة منه وخوفا يقول الله تبارك وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وهذا هو المقصد وهذا هو المقصد من ضرب الله سبحانه وتعالى هذا المثل إنه تذكر, تذكر الإنسان وتفكره واعتباره كي يراجع نفسه فيبعدها عن دنس المعاصي وضررها ويزكيها بالطاعة ويجملها لكن هذه الأجساد لكن هذه الأجساد التي خلقها الله من جلد وعصب وعظم ولهم قد أصبحت قلوب أهلها أقسى من الحديد بل أقسى مما هو أقسى من الحديد وهي الحجارة فقد قال الله سبحانه مخبرا عن هذا عن هذا الصنف من الناس ومحذرا من صنيعهم في سورة البقرة ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون ولقد توعد الله ولقد توعد الله جل وعلا أهل, أهل القلوب القاسية التي لا تلين التي لا تلين عند سماع كلامه وقراءة كتابه ولا تتذكر بآياته ولا تطمئن بذكره بل هي معرضة عن ربها ملتفتة إلى غيره بالويل الشديد والشر الكبير فقال سبحانه وتعالى fawailul lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah ulaika fi dhalalin mubin ayyuhal ikhwa ولقد ثبت عن عن مالك بن دينار رحمه الله تعالى انه قال ما ضرب عبد بعقوبه اعظم من قسوه القلب وقال حذيفه من المرعشي رضي رحمه الله تعالى ما اصيب احد بمصيبه اعظم من قساوه قلبه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 dukkan godiya da dukkan yabo da kirari da jinjina wanda ba su da ƙarhe ba su da iyaka sun tabbata ga Allah muna gode masa muna ƙara neman taimakon Allah da agajinsa da taimakonsa da tallafinsa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya tsare mu daga sharrorin kawunanmu da kuma miyagun ayyukanmu wanda Allah maɗaukakin sarki ya shirye shi ne cikakken shiryayye Allah ka shirye mu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 ya ku waɗannan zukata wanda muke kyautata wa zato cewa sun sallama wa Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan ita ce hutubar mu ta biyu daga cikin jerin gir hutubobin da muka yi muku alkawari wanda muka yi musu take da halus salafi ma alqur'ani wa din fa kaifa bi halina wannan shine halin magabata tare da alqur'ani da kuma halinsu dangane da addininsu idan mun kwatanta hida da namu mu kuma yaya namu yake a hutubar da ta gabata mun ji yadda annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake da alqur'ani mu ji cewa kana ya ta'assaru bil qur'an kathira ta'assur ya kasance yana tasirantuwa da alqur'ani mun ji cewa annabi yana karanta alqur'ani har ma ya tabbata cewa a dukkanin ramadan mala'ika jibrilu yana zuwa yana karɓar hadda a gurin annabi muhammadu manzo Allah na bashi hadda mun ji cewa annabi ya kasance yana saka wani daga cikin sahabbai ya karanta mishi alqur'ani irin su abdullahi dan mas'ud ya karanta ya saurara mun ji cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taɓa giftawa ta gidan wata mata tana karanta suratul ghashiya tana cewa hal ataka hadithul ghashiya wujuhun ma izin khashi'a amilatun nasiba tasla ran hamiya Allah yana cewa hal taka hadithul gashiya? shin labarin mai lullube mutane da tsoro da bala'i kiyama kenan jama'a bai zo maka ba Manza Allah sai ya taka burki a kofar gidan ya je wannan tsohuwa tana karanta wannan sura sai ya tsaya ya fashe da kuka ya ce na'am atani hadithul gashiya. ya ce tabbas labarin mai lullube mutane da masifa da bala'i ya zo mini Allah ya ce wujuhun yawma ma'izin khashi'a wasu fuskoki a wannan rana suna cikin kaskanci da wulakanci Allah ka saba ma cikin irin waɗannan fuskokin amilatun ba sun yi ayyuka tukuru amma aikin wahala aikin banza aikin da ba zai musu amfani ba Allah ka tsare mu daga bacin aiki duniya da lahira saboda haka wannan kaɗan muka ji a hutubar da ta gabata daga halin annabi Muhammad ma alƙur'anil karimi waddi to malamai suka ce banda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai sun kasance haka suna ta'asirantuwa da alƙur'ani suna fahimtarsa fahimta mai tsanani suna kuma ta'asirantuwa da ta'asiri na mamaki ya kasance suna raya dareransu da wannan littafi suna ƙawata iliminsu da karatun wannan littafi da kuma karantar da shi da hukunce-hukuncensa dare da rana kai ya kasance idanunsu suna zubar da hawaye a lokacin da suke karanta wannan littafi nana aisha allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu da ita a jannatul firdausi tana siffanta babanta sayyidina abubakar ta ce manzan atace tace sayyidina abubakar ya kasance rajulan bakka'a mutum ne mai yawan kuka la yamliku dam'uhu baya iya mallakar hawayen shi inda qira'atul qur'ani a lokacin da yake karanta alqur'ani Allahu akbar hakanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake harin rashin lafiya ya gagara tahi ya je ya ja mutane sallah saboda tsananin rashin lafiya sai ce muru ababakarin fal yusalli bin nas kusa sayyidina abubakar yi wa mutane sallah nana aisha buɗar bakin ta ta ce ya rasulallah inna ababakarin rajulun raƙiƙun mutum ne mai laushin zuciya mutum ne mai taushin hali mutum ne wanda yanzu nan daga ya karanta wata ayar azaba hankalinsa sai ya tashi idza qara alqur'ana la yamliku dam'a idan yana karanta alqur'ani baya iya mallakar hawayen shi falau amarta ghaira abi bakrin ina ma da ka umarci wani ba abubakar ba ya ja mutane sallah ya tabbata daga abdullahi dan shaddad Allah ya haɗa mu da abdullahi dan shaddadu a jannatul firdaus ya ce na ji sami itu na ja umar ya ce na ji shishikar kukan umar wa ana fi saffi ina can sahu umar yana karatun alkur'ani yana rusa kuka wa huwa ya ƙara suratu yusuf lokacin da ya zo yana karanta suratu yusuf da ya zo inda ƙaulihi ta'ala inda Allah yake cewa inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah na da bakin ciki na da damuwata na kai shi ne zuwa ga Allah na miƙa wa Allah kukana wa alamu min Allah ma la ta'lamu annabi yaqub yace domin na san abin da baku sani ba dangane da ubangiji subhanahu wa ta'ala lokacin da aka batar da annabi yusuf kuma aka nema a batar da ainihin wato kanin shi shine suka zo suna masa kamar nasiha amma nasiha da take dauke da kamar fada suna cewa tallahi tabta'u tadhkuru yusufa hatta takuna haradan aw takuna min alhaliki mun rantse da Allah qalu tallahi tabta'u tadhkuru yusuf ba za ka gushe ba kana fadin yusuf yusuf kana ta nazari da tunanin sa yauhe zai dawo hatta takuna haradan aw takuna min alhaliki har sai rashin lafiya ta kama ka jinya ta kama ka koma ka mutu ga baki ɗaya suna faɗin wannan sai ce ƙala inna ma ashko bathi wa huzini ilallah.' ce ni ba ku nake wa kuka ba ba ku nake ambata wa Yusuf ba ba ku nake magana akan ku ba Damuwa ta da baƙin ciki na dangane da ɗana ina kai shi ne zuwa gurin Allah domin wa a'lamu min Allah ma la ta'lamuna na san abin da ba ku sani ba dangane da Allah subhanahu wa ta'ala dangane da ɗana Yusuf Shi ne aka samu Umar idan ya zo yana karanta wannan sura daga ya zo wannan aya inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah sai rushe da kuka yayi ta kuka kamar yadda Abdullahi dan Shaddadu ya bamu labari ya tabbata daga Nafi'u Maula Abdullahi dan Umar Allah ya madaukakin sarki ya hada mu da shi a aljanna yace kana Abdullahi bin Umar idza qara'a hadhihi al-aya Abdullahi dan Umar ya kasance idan ya zo yana karanta wannan aya sai dinga kuka ayar da take cikin suratul hadid Allah yake cewa alam ya'ani lilladhina amanu shin lokaci bai yi bane ga masu imani an a qulubuhum li dhikrillah zukatansu su karaya saboda ambatan Allah zukatansu su koma zuwa ga ubangiji zukatansu su dinga ambaton Allah alam ya'ani lilladhina amanu an a qulubuhum li dhikrillah wama nazala min alhaq su koma wa abinda Allah ya saukar na gaskiya wala kan kallazina utul kitaba min qablu kar su zama kamar waɗanda aka ba wa littafi kafin su fatala alaihim al'amad lokaci ya tsawaita a gare su buri ya tsawaita a gare su al'amura suka lalace musu faƙasar ƙulubuhun daga ƙarshe zukatan suka ƙeƙashe wa kafirun minhum fasiquna da yawancinsu suka zamanto fasikai abdullahi dan umar idan ya zo yana karanta wannan aya baka yakan rushe da kuka hatta balla lihiyata har sai ya jika gemunsa ruwan hawaye sai ya jike gemunsa jagab da hawaye wa ya bala ya rab sai ci tabbas Allah labari ko lokaci ya yi da ya kamata kowa ya tattara ya nasa ya nasa ya koma gurin Allah subhanahu wa ta'ala kar ya zama kamar irin waɗancan da Allah kake ba da labari fasaha in an hisham bin urwa ya tabbata har ilo ya ku bayin Allah daga hisham dan urwa annahu qala yana ba mu labari yana cewa dakhaltu ala hafsa dakhaltu ala asma na shiga gurin na na asma'u matar annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama wa hiya tusalli tana karanta alqur'ani tana sallah fasami'tuha wa hiya taqra'u hadhihi al-aya wannan sahabi abdullahi dan urwatu dan zubair yake cewa tana karanta wannan ainihin wato aya famanna Allahu alaina famannallahu Allahu alaina sai Allah ya mana baiwa wa waqana azabar samu ya tseratar da mu azaba wanda take ƙuna take ruri take babbaka Allah ya tseratar da mu daga wannan azaba wannan aya ta zo ne bayan wasu ayoyi Allah yana ba da labari dangane da bayan Allah nagari yadda za su fuskanci junansu a gobe alƙiyama Allah ya ce wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalu shahinsu za su fuskanci shahi sai su dinga tambayar junansu wane yaya ya ce a alhamdulillahi na samu tsira na samu na hai na samu daraja na samu aljanna Allah ka sa muna cikin wanda za mu yi junanmu wannan tambaya qalu sai ka ji suna cewa inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin da mun kasance muna cikin iyalanmu muna cikin tashin hankali kowa yana addini yana ta tunanin ta ya za a kare gobe kiyama za a samu rahaman ne ko ku Allah zai ɗanɗana mana azaba muna waɗannan tunanunuka muna waɗannan tunanunuka muna waɗannan nazari fi ahalina a cikin iyalanmu mushfiqin muna cikin firgici da tsoro famanna Allahu alaina Allah da ya tahi kiyama sai ya mana baiwa wa waƙana azabar samu ya tseratar da mu daga azaba inna kunna min na nad'u dama mun kasance muna roƙon shi a duniya muna cewa Allah ka tseratar da mu azaba rabba sirif anna azaba jahannam inna haka na karama Allah ka tseratar da mu daga azabar jahannama dama mun kasance muna wannan a duniya inna kunna min qabl nad'uhu innahu huwal barrur rahim lalle Allah madaukakin sarki albarru ne kuma arrahimu ne nana asma'u idan ta zo tana karanta wannan ayoyi tana isowa wannan guri sai ta rushe da kuka ta dinga kuka kai fala ya kunu hadha haluhu sallallahu alaihi wa sallam wa halu ashabihi ta ya za a yi wannan ba zai zama halin annabi muhammadu ba ba zai zama halin sahabbansa ba lokacin da suke sauraron alkur'ani da lokacin da suke karanta alkur'ani da lokacin da suke karanta wannan littafi bayan ku allah maɗaukacin sarki ya siffanta su da irin wannan siffa ta jin tsoron Allah da taka tsantsan da lamarin Allah da Allah madaukakin sarki yake siffanta wannan littafi da kuma su ina cewa Allahu nazzala ahsanal hadisi Allah ne ya saukar da mafi kyawun zance mutashabihan wanda yake kama da junansa wanda yake ɗauke da hukunce daban-daban mutashabihan mathani wanda ake yawan karanta shi ake yawan maimaita hukunce hukuncensa taqsha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum sun talinu juluduhum idan waɗanda suna tsoron suke tsoron Allah suka karanta fatinsu sai su dinga raurawa jikinsu sai ya dinga rawa sannan daga baya kuma jikinsu sai ya nutsu da abin da alkur'ani ya faɗa wa qulubuhum ila dhikrillah Allah ce zalika hudallahi ya hadi bihi man yasha'u idan kaga ana karanta alkur'ani ko kana ta karanta alkur'ani abin yana ratsa ka yana tasiri a jikinka to ka sani Allah ne ya maka falala ya maka baiwa Allah ne ya shirye ka da haka ya ce wannan ita ce shiryar da Allah yake yi wa wanda ya ga dama sai Allah ya ce wa man yudlilillahu fama lahu min ha. wanda Allah ya batar da shi babu mai shiryar da shi fal qur'anu yu'athiru fi qulubi ahli al-iman da haka qur'ani yana tasiri a zukatan masu imani yana shiga fa yazidu fi khashyatiha min rabbiha da haka he kara wa masu imani tsoron Allah da haka ka kwatanta kanka da wannan littafi ka kwatanta kanka da waɗannan ayoyi yadda sahabban nan suke karantawa suke kuka abin yake ratsa su hakanan kai ma abin yake ratsa ka hakanan kake ji yana ɗaukar hankalinka yana kai ka wata duniya ta tsoron Allah idan haka ne falillahi alhamdu wal minnatu to godiya ta tabbata ga Allah haka ake bukata idan ku abin ya zama ba haka ba fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'u wa tasdadu lahu khushu'an wa khudu'a wa taqarruban wa inqiyada wa rahbatan wa khawfa wa hubban wa ijlala yana saka ka ka ƙara jin san Allah da san alƙur'ani da kuma san annabi da kuma girmama shi da kuma san Allah da girmama shi da kuma tsarkake Allah subhanahu wata'ala Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana a ƙarshe ƙarshen suratu suratu bara'a yana bayyana mana irin yadda waɗannan halaye suke dangane da bayin Allah Allah ya ce wa idza ma unzila suratun idan aka sauke wata sura faminhum manya yaqulu ayyukum zadathu hazihi imana daga cikinsu akwai wanda yake cewa faminhum daga cikin akwai wanda yake cewa wane ne wannan ayar ta kara masa imani Allah ya ce fa amman ladina amanu fazadathum imana waɗanda suke da imani waɗanda suke muminai sai wannan ayoyi su kara musu imani wa hum shiru sai su dinga yi wa junansu albishir cewa fa yau an sauka aya kaza da hukunci kaza da bayani iri kaza amma wa amman ladhina fi qulubihim maradun wanda akwai datti na shirka da bid'a da munafurci a cikin zukatansu kuwa fazadatuhum rijisan ila rijisihim sai ta ƙara musu ƙazanta da najasa akan najasar da dama suke da ita tuntuni wa matu wa hum kafiruna daga karshe su mutu suna kafirai Allah ka tsare ni da ni da ku baki daya kai fala yakunu hadha halu ahli al-imani inda sama'il qur'ani wa qira'ati ya ku bayin Allah ya za a yi masu imani ba zai zama wannan ne halinsu a lokacin da suke sauraron karatun alkur'ani ko suke sauraron wato darasinsa ba ko kuma suke karanta shi bayan ku Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato umarci annabinsa ya ainihin wato karanta wannan littafi ga waɗanda suke dama masu tsoron Allah ne ya musu wa'azi da shi ma'ana in baka da tsoron Allah ma baka da imani to ba da kai ake ba Allah ya faɗi wannan a cikin suratu qaf yace fadhakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id ka yi nasiha ka ja hankali ka wa'azantar da wannan littafi wa za ka wa'azantar man ya khafu wa'id wanda yake tsoron narkona shine za ka yi wa wa'azi ya saurare ka shine za ka karanta wa ƙur'ani ya tasiri a jikinsa shine za ka faɗa masa magana ya fahimce ka amma duk mutumin da ba wannan ce a gabansa ba babu abin da za ka gaya masa yadda da kai Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana hatta dutsi jama'a da yake ake ganin sa a sandare a daskare wannan ƙur'anin yana sa dutse ya ainihin wato wargaje ya lalace saboda girman wannan littafi Allah maɗaukakin sarki cewa law anzalna hazal qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilkal amsalu nadribuha halin nasi la'allahum tafakkaru. wannan misalai Allah ya ce muna buga su ne ga mutane ko za su yi tuntuntuni da tunani dangane da wannan ya tabbata kan cewa mutumin da zuciyarsa ba ta tsoron Allah ba ta karaya dangane da littafin Allah ba ta almai da al'amarinta zuwa ga Allah to duka duwatsu ma sun fi shi laushin yanayi Allah ya faɗa mana cikin suratul baqara ce thumma qasat qulubuhum min ba'di zalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna min al hijarati lama yatafajjaru minhu al anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al ma wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malu ya tabbata daga maliku dan dinar Allah ya hada mu da shi a aljannar firdausi maliku dan dinar yake cewa ma duriba abdun bi uqubatin a'azamu a'azamu min qaswatil qalb wallahi ba a daki mutum da uquba ba ba a jarrabi mutum da bala'i ba mafi girma sama da a ce zuciyarsa ta kekashi baya cin wa'azi baya jin nasiha aya ba ta lankwasa shi hadisin annabi baya tankwara shi nasiha ba ta dawo da shi kan hayyacinsa maliku ɗan dinar ya ce ba a taɓa dukan mutum da ba mafi girma ba sama da wannan nan ya tabbata daga huzaifatu almur'ishi Allah maɗaukakin sarki ya masa rahama yake cewa ma usiba ahadun bi musibatun a'azamu min qaswatil qalb ba a taɓa jarrabar mutum da wata musiba ba sama da musibar kekashewar zuciya Allah ka tsare mu daga tsitsiwar zuciya saboda haka ya ku ƴan uwana masu girma ya ku ƴan uwa masu albarka ku sani wallahi wannan littafi yana da matukar ta'asiri wajen mu ta'asirantu da abin da Allah maɗaukakin sarki yake nuna mana dangane da shi sannan mu yi ƙoƙari mu ga cewa mun ta'asirantu da abin saboda mu samu aikinmu ya yi kyau a gobe alkiyama tasirin ƙur'ani hi zai hana ka zina hi zai hana ka caca hi zai hana ka ayyukan banza hi zai hana ka saɓo hi zai hana ka duk wani aikin banza wallahi tallahi duk mutumin da tasirin ayoyin Allah da tasirin hadisan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ba sa saka yana gyara ayyukansa wannan yana nesa da karantarwar alkur'ani yana nesa da ma'anar abin da ake nufi da alaƙa da alkur'ani Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana a ƙarshe ƙarshen suratul kafi yana jan hankalinmu dangane da kar mu yadda mu rusa aikinmu kar mu manta da wa'azozin alkur'ani da jan hankalin shi da faɗakarwar shi mu yi ƙoƙari mu ga cewa mun inganta alaƙar mu da Allah subhanahu wata'ala ta hanyar sauraron alƙur'ani Allah ya ce qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala shin bana ba ku labari ba ma ba ku labarin waɗanda suka yi asarar ayyukansu ba Allah ya ce alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya su ne waɗanda ayyukansu suka lalace suka ɓace a nan rayuwar duniya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a amma tare da haka kuma suna ji a jikinsu su masu kyawun aiki Allahumma inna na'udhu bika min khasaratil a'mal Allah ka tsare mu daga bacin aiki Allah ka tsare mu daga bacin ayyuka jama'a me yafi bala'i me yafi tashin hankali me yafi matsala sama da kai duk ayyukan alheri kai sallah kai azumi kai duk aikin hajji kai umara kai biyayyar iyaye ka ɗauki kuɗi ka bayar ka taimaki mutane kai biyayyar iyayenka kai musu hidima ka tashi cikin dare kai sallolin nafilfili kai duk wani aiki na alheri amma gobe kiyama Allah maɗaukakin sarki ya ce ba na buƙatar aiki me yafi wannan wahala jama'a me yafi wannan tashin hankali Allah ya ce baya so ka wahala wahalar banza qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a waɗanda ai gobe kiyama za mu wargaza su za mu lalata aikin ba za mu karɓa ba amma anan duniya suna kyautata zaton cewa sun yi aiki mai kyau yasa wallahi ba wai ganin laifin mutane ba kai ka binciki kanka domin wallahi kai ma so kake ka dace a gaban Allah saboda haka ya zamanto faɗan da kake wa masu gyara ya zama wannan ninkin ba ninkin wannan faɗan kake wa kanka nasihar da kake wa wasu su gyara ya zama wannan ita ce mafi karancin abin da ake ji a bakinka amma abin da ya fi yawa shine abin da kake faɗa wa kanka amma wallahi in ba haka ba jama'a wallahi tallahi wasu za su yi asara a lahira Allah ka tsare mu daga asarar lahira Allah ka tsare mu daga asarar lahira wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna suna. Allah ya ce ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim waɗannan su ne suka kafircewa ayoyin ubangijinsu wa suka kafircewa gamuwa da Allah wa habitat fa habitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna Allah ya ce ayyukansu sun rushe wallahi gobe kiyama ko mizanin aiki ba za mu kafa musu ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un automatic yan wuta fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna Allah ya ce wallahi ko mizanin auna aiki ba za mu kafa musu ba mizanin da za a ɗora ayyukansu ma Allah ce ba za mu kafa ba automatically yan wuta ne Allah ka tsare mu daga shiga wuta Allah ka tsare mu daga bacin aiki Allah ka ba mu ikon gyara mu'amalolinmu da ayyukanmu da ibadojinmu Allah ka sa mana zuciya ta fahimtar wa'azi da alkur'ani ya Allah Allah ce zalika jazaohum jahannama bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa yace wannan shine sakamakon su wutar jahannama ne saboda kafircewa Allah da kuma rikon ayoyi na da suka yi abin wargi da wasa ana ja masa aya ba ruwan shi bai damu ba bai ma ɗauki abin da muhimmanci ba Allah ya ce wannan shine sakamakon da za yi irin wannan sai Allah ya rufe da wata magana mai daɗi Allahumma ja'alna min haula alladhina nadhkuruhum al'a Allah ka saka mu cikin wanda za mu ambata a yanzu yanzu nan saboda Allah ya lallashi masu imani kada hankalinsu ya tashi Allah ya ce innal ladhina amanu wa amilus salihati wanda suka yi aiki nagari kuma suka yi imani kanat lahum jannatul firdausi nuzula za mu musu liyafa da aljannal firdausi allahumma ja'alna min haula kanat lahum jannatul firdausi nuzula Allah ce za mu musu masauki za mu musu liyafa da aljannar firdausi khalidina fiha Allah ce za su dawwama a cikin ta la yabghuna anha hiwala ba sa neman makauta mabauda makarkata daga cikin aljanna suna nan daram Allah maɗaukakin sarki ya samu na daga cikin waɗannan Allah ka taimake mu duniyar mu da lahirar mu Allah ka sa aljanna ta zama komar mu Allah ka haramta wuta cin naman jikin mu Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa amalan mutaqabbalan mabruran ya zal jalali wal ikram ya man lahu malakutu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in qadir ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا مبرورا يا حي يا قيوم